nawa ne kama daga ƙanana zuwa manyan 'yan kasuwa na alaƙa da yadda naira ke sauka ko tashi wajen canjin kuɗin ƙetare in aka yi la'akari da tsadar da kan shafi dukkan kayayyaki hatta waɗanda ake samarwa a cikin gida 'Yan kasuwar na jamhuriyar Nijar da muka zanta da su a Abuja na cewa duk wani dalili da zai sa su ɗau naira da ke hannunsu don samun canjin kuɗin saifan da suke aiki da shi na zabtare musu jari. Da haka sukan yi nukusani wajen aika kasafin kula da iyali a gida. Malam Umar Ahmed dan jamhuriyar Nijar ne da ke gudanar da kasuwancin tireda a unguwar Garki a Abuja. Wannan gaskiya ita da sefa gaskiya suna dan ba mu wahala gaskiya saboda tun da canjin sefa ta baro mana irin su dubu da ta zo har ta kai yanzu tana kusan dubu biyu da dari takwas gaskiya abun ya jijjiga mu mu da muke zuwa daga nijar daga nan muna neman kudi a nan gaskiya abun bai mana daɗi ba dai ba yadda za mu ce kawai ku sai kun samu nerori da yawa kenan kafin ku samu ku canza zuwa sefa ku tura sako zuwa gida wannan haka yake yanzu sako ko kadan muke so mu tura da abin da muka rike gaba da sai mun je mun ba da shi kafin a dan bamu wani abu shi ma kuma abun ba wai wani abu bane mai yawa haka gaskiya in kana son ka yi wani dan sako babba haka sai ma ka gama kusan kashe kasuwanka ma kafin ka abin nan Shi kuma ɗan jamhuriyar Nijar mai hada-hadar kuɗi ya ce dama ya hango faruwar haka inda aka bar naira ta samu raguwar daraja a yino. Ai gara da ka sani da kanka ni dama ban so in sanar da kai ba sai da Allah ya sa ka je ka sani da idan mun nuna kewa sai fa ta yi tsada na ƙarin sama sai ku dauka cewa a'a kuɗin ku ne ke faduwa to kuɗin ku ya riga ya faɗi kun riga kun da kuɗin ku amma idan ba kun je kun bincika da kanku bane ko an fahimtar da ku ba za ku gane ba kun mai da kuɗin naku kamar yayi yayin da gwamnan babban bankin Najeriya CBN Yemi Cardoso ke cewa bankin na ƙara ɗaukar matakan dawo da darajar naira masana tattalin arziki Abuja irin Yushau Aliyu na nana ta cewa sai an yi gyara a cikin gida ta hanyar farfado da masana'antu ciniki da naira da rage almubazzaranci. To dole a duba waɗannan mundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi. Gwamnati sai ta bunƙasa kasuwanci a cikin ƙasan, ce sai an haɓa kashi da kuɗin ƙasan Najeriya, sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan. Misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin Najeriya. Dole sai an ci gaba da amfani da kuɗaɗen Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasan. Alƙaluman hukumar ƙididdiga a Najeriya na nuna tashin farashin kaya ya haura kashi kashi biyu cikin ɗari da hakan ke dangantaka kai tsaye da faduwar darajar naira. nasiru da Ma'il Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.